birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na murya Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 31.25 da kuma 16. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niyya da ke birnin Kwanni. sannan masu mu a ghana za su yi samun ma tashar fm ta alfa radio da ke kumasi baya ga haka a kodiyoshe muna na a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com masu haro barkanmu da wannan lokaci yau litinin 17 ga watan disambar shekarar 2018 Muhammadu Lalo ne tare da Amina Buhari Auna. muke muku sallama a cikin shirinmu na karfe hudu agogon Najeriya da jihar kamar da Chadi wato karfe biyar kenan agogon Ghana goma na safe kuma a nan Washington DC da farko ga kanin labaran duniya. Yau Litinin ake fara tattaunawar da kasar Pakistan ta shirya tsakanin Amurka da kungiyar Taliban kasar china ta amince jakadan kanada ya gana da ɗan kasar kanada na biyu da ta tsare dakarun amurka sun ce sun kai hare-haren jiragen sama a somalia inda suka kashe mayakin alshabab shabab 62 To kanin labaran duniyan kenan a Najeriya ana ci gaba da kira ga shugabannin addinai da su dukufa wajen yi wa kasar addu'a yayin da aka tunkari zaben 2019. a jamhuriyar Nijar kuwa masu ruwa tsaki ne suka fara tattaunawa kan irin koma bayan da ake samu a yaki da matsalar kwararar bakin haure da kuma abubuwan da take haddasawa. in babu adalci wajen eh, raba arzikin kasa za a samu matsaloli wanda dole ne sun za wannan abu yanzu in akwai kokowa da kamata magabatan mu su bisa wannan fannoni ne ya kamata a tsananta a gani wani irin tsari ne za a yi to za ku ji karin bayani muna kuma tafa da shirin ilimi wanda yusuf aliyu da zai gabatar da ma wasu daga cikin sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar imel amma da farko ga cikakkun labaran duniya assalamu alaikum masu sauraro an fara tattaunawar sulhu tsakanin amurka da taliban a yau dinnan litinin wanda kasar pakistan ta shirya a haɗaɗɗiyar daular larabawa domin neman kawo ƙarshen yakin afghanistan ta hanyar siyasa mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen pakistan muhammad faisal ya nanata cewa kasar pakistan tare da haɗin gwiwar al'ummar duniya da kuma sauran waɗanda abin ya shafa sun himmantu wajen tabbatar da zaman lafiya a wannan ƙasar da ke makwabta da ita wadda yaƙi ya daidaita. wakilin musamman na batun neman zaman lafiya a afghanistan zalman khalidzad zai jagoranci tawagar amurka a wurin tattaunawar a cewar wani babban jami'in gwamnatin pakistan wanda ke da masaniya a kan batun a hirarsa da muryar amurka china ta amince jakadan canada na ƙasarta ya gana da ɗan ƙasar kanada na biyu da take tsare da shi saboda wasu dalilan da ba a fayyace ba a cewar ma'aikatar harkokin wajen kanada da ke Ottawa babban birnin kanada Jakadan kanada a China John McCallum ya yi magana da wani babban ɗan kasuwan kanada mai suna Michael Spavor jiya Lahadi kwana biyu bayan ganawarsa da ɗan kanada ɗin da China ke tsare da shi wato tsohon jami'in diflomasiya Michael Kovrig. Jiya jiya Lahadi, ma'aikatar harkokin wajen Canada ta bayyana cewa jakadan kasar a China zai ci gaba da taimaka ma Spavor ta fannin diflomasiyya kuma zai so ya sake ganawa da shi. Meng wanzu 'yar China ɗin nan da aka kama a kasar Canada an sako ta kan beli kuma Amurka na jira a miko mata ita domin ta hukunta ta saboda sabawa takunkumin kasuwanci da Iran da Amurka ta ƙaƙaba. dakarun amurka sun ce sun kai hare-haren jiragen sama a somaliya har sau shida a ranakun asabar da lahadi a yankin gaban ruwa da ke gandashe inda suka kashe mayakan alshabab 62 bataliyar sojin amurka tashiyar afirka ta faɗa a wata rubutacciyar sanarwa cewa ta kai hare-haren sau hudu shekaran jiya asabar inda ta kashe mayakan al-shabab 34 ta ce wasu karin hare-haren biyu kuma da ta kai jiya lahadi sun yi sanadin mutuwar mayaka 28 ita ma haɗakar sojojin afirka ta africom ta ce mu bataliyar sojojin afirka da abokanmu na somaliya mun ƙaddamar da wannan hare-haren jiragen sama ne da zummar hana 'yan ta'adda amfani da wuraren da ke lunguna a matsayin mafaka da kuma wuraren shirya ta'asarsu da wuraren tsarawa da kuma binciken kan yiwuwar kai hare-hare nan gaba. a halin da ake ciki kuma ministan ayyukan somaliya abdul fatah ibrahim gizi ya yi murabus saboda kamu da kuma hana tsofaffin shugabannin kungiyar al-shabab shiga zabukan yankuna da yake hira ta wayar tarho da muryar amurka jiya lahadi daga birnin mogadishu gisi ya ce ya yi murabus din ne saboda ya nuna bacin ransa da katsa london din da gwamnati ke yi a zaben kudu maso yammacin kasar da take tafi da kuma matakin da ta ɗauka na kama muktar robo abu mansur tsohon mataimakin shugaban kungiyar al-shabab ɗaya daga cikin na gaba-gaba a jerin masu takarar shugabancin jihar kudu maso yammacin ƙasar a zaben mai zuwa labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Kasar Saudi Arabia ta mayar da martani ga 'yan majalisar dattawan Amurka akan kawo ƙarshen taimakon da sojojin Amurka ke bawa Saudiya a yakin da take yi a ƙasar Yemen saboda zargin yariman Saudiya mai jiran gado Muhammad bin Salman da hannu a kisan ɗan jarida Jamal Khashoggi. A wata sanarwa da ta fitar, ma'aikatar harkokin wajen Saudiya ta ce, masarautar Saudiya ta yi alawadai da wannan matsayi da 'yan majalisar dattawan Amurka suka ɗauka a kan zargi mara tushe. sannan ta kalubalanci raguwar kasashen waje kan shiga harkokinta a satin da ya gabata ne majalisar dattawan amurka ta ɗau wannan matakin wanda tamkar walewa ce shugaban amurka donald trump bayan da ta kaɗa ƙuri'ar dakatar da taimakon da amurka ke ba wa saudiya a yakin da take yi a ƙasar yemen rubu'i ko ɗaya bisa hudu na ayyukan gwamnatin tarayyar amurka zai tsaya cik daga karfe goma sha biyu na daren ranar juma'a muddin fadar shugaban amurka ta white house da 'yan majalisar dokokin tarayyar amurka suka kasa cin majituwa kan sabon kasafin kuɗi ciki har da zancen gina katanga tsakanin amurka da mexico kamar yadda shugaba donald trump ke so don dakile kwararowar bakin haure Tuni dai aka amince da kasafin kuɗin gudanar da rubu'i uku na ayyukan gwamnati zuwa watan Satumba mai zuwa, to amma saurin kasafin kuɗin ya haɗa har da na tafiyar da harkokin ma'aikatar tsaron gida mai yiwuwa kuma har da kuɗin gina katanga wanda wani muhimmin alkawari ne na yakin neman zaben trump na shekara 2016 to amma dala biliyan biyar kuɗin da Trump ke bukata daga jimlar dala biliyan ashirin na gina katanga na samun matukar turjiya daga 'yan Democrats da wasu 'yan Republican wanda ke haifar da shakku kan yiwuwar ginawa. 'Yan Democrats sun yi tayin abin abin da ba zai wuce dala biliyan 1.6 ba saboda inganta tsaron kan iyaka ko shi ɗin ma ba don gina katanga ba. Amina Buhari auna kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To a Najeriya yayin da aka tunkari zaben 2019 hukumomin kasar na ci gaba da kira ga malaman addinai da su dukufa wajen yi wa kasar addu'a domin ganin an gudanar da zaben cikin lumana. daga ibadan ga rahoton da hassan umar tambol ya aiko mana mataimakin shugaban kasar najeriya farfesa Yomi osibanjo ya yi kira ga shugabannin addini a najeriya da su yi wa kasar najeriya ado don a sami dawwammamin zaman lafiya kafin zaɓe lokacin zaɓe da bayan zaɓen na shekarar 2019 farfesa yomi osibanjo ya yi wannan kiran ne a lokacin da ya kai wa taron mabiya ɗariƙar ahmadiyya na ƙasa ziyara a garin ilaro ta jihar ogun i'm very pleased in particular that the ahmadiyya movement has always been one that preached peace Farfesa Yemi Osibanjo ya ce na gamsu musamman ta yadda ɗariƙar Ahmadiyya a kowane lokaci tana yin wa'azi a game da zaman lafiya. Kana tana kira da a zauna cikin zaman lafiya. Mataimakin shugaban ƙasar ta Najeriya Osibanjo ya ƙara da cewa hanya ɗaya da Najeriya za ta sami ci gaba da ɗaukaka shine dukkan 'yan Najeriya su kasance cikin zaman lafiya. Don haka ya buƙaci sauran addinai da su yi koyi da ɗariƙar Ahmadiyya wadda ke yin kira ga zaman lafiya shugaban ɗariƙar ahmadiyya na najeriya dr mashahud fashola ya ce za su ci gaba da yi wa ƙasa addu'ar zaman lafiya Dr. Fashola ya ce za mu yi muku addu'ar zaman lafiya, za mu yi wa jama'ar ƙasa addu'o'in zaman lafiya tare da samun zaman lafiyar ta yadda za a samu ci gaba mai ɗorewa. Daga bisani mataimakin shugaban ƙasar Najeriya Yomi Osibanjo ya yi wa Najeriya da 'yan Najeriya addu'o'i a cikin harshen yarbanci. iwaju iwaju lẹ máa máa lọ ẹni rí rẹ̀wẹ̀sì ẹ̀ nírà lọ sẹ́yìn o iwájú ni gbogbo a máa máa lọ. taron dai an yi shi lafiya an watse lafiya hassan umar tambuwal muryar amurka daga ibadan a najeriya to yanzu dai muna najeriya ne inda a siyasar a jihar taraba yayin da ake harama gudanar da zaɓe a najeriya da alamun da sauran rana a kaba a jihar ta taraba game da batun takarar gwamna na jam'iyyar apc inda waɗanda suka tsaya takara suka mika kukansu gaban kwamitin sasantawa da uwar jam'iyyar ta kafa domin sasanta 'yan takara a jihar karkashin jagorancin gwamnan jihar nasarawa almakura ga ibrahim abdulaziz da ƙarin bayani daga jalingo yanzu haka dai wasu fusatattun 'yan takarar gwamna na jam'iyyar apc a taraba sun musanta batun cewa sun sasanta har ma sun yi mu baya ga dan takara da ya lashe zaben fidda gwani na jam'iyyar sani abubakar ladi farfesa muhammad sani yahaya da ke zama tsohon shugaban jami'ar jihar taraba na ko cikin 'yan takara takwas da suka kai kukansu ga uwar jam'iyyar apc ya ce aiko sun yi mamaki da wasu ke yada cewa sun janye fafurkar da suke na batun takarar. Muna nan mu takwas tsintsiya maɗaurin mu ɗaya da mu da magoya bayan mu kuma muna yau biyayya wa fati saboda aƙidar da muke da shi na APC ne na cin gaban taraba ne kuma mun bi duka abinda ƙa'idojin da suka shimfiɗa mana na idan kana da korafi ka bi hanyoyin da fati ta shimfiɗa don mun yi rubuta. kuma mun je gaban wannan kwamiti wanda ita national working committee ta nada chairman din gwamnan nasarawa ya zama ya zauna da mu mun gaggaya mishi duka abin da ya faru har yanzu muna jira mu ji adalcin da za a mana kamar yadda ya dauki alkawari kuma bayan wannan mu mu taba zama da wani dan takara wanda muke zargin ya mana rashin adalci mu dai mu tabbas mu taba zama da shi ba idan mun zauna da shi zai faɗa a ina muka zauna da shi ya faɗa mana a wani ɗaki muka zauna a ina muka zauna to sai dai kuma wannan mako na zuwa ne yana jami'ar ta apc ke maso magangami a taraba Kano. Sani Abubakar Ɗanladi da ke zama tsohon mukaddashin gwamnan jihar shine kudin takarar jam'iyyar ta APC a Taraba ya ce ai madaurin kura shine ma san yadda zai kunce ta. jiya nan wai an bada kuɗi ma wasu yara tsararru wai a je a tare abin da muke son muyi ina son gaya maka a volume na mutanen Najeriya wai ka je ka ɗauko mutum daga kamar ma ba zai tare abin da muka yi ba. Ka ga rimfunan nan da aka sa su waye a cikin rimfunan yanzu da buɗe wannan rimfunan ɗin wallahi tallahi zan je yana bude tanti tanti kaga yadda aka kashe kudin gwamnati da kudin biru for local government ana bude na a garin nan idan ka ce kana yin apc ne yanzu yara sun gane idan ka ɗauki hoton sani ka je ka sa a inda gwamnati za ta ga abun ɗin to fa za a je a baku 2 miliyan wai ku cire to yanzu yara sun gane to wai ko ina a kwana game da batun sulhu da sauran 'yan takara haila yau dai gasa ne abubakar ladin. allah hushi zukatan kowa mu zo mu haɗa kai mu ceci taraba mu samu ci gaba a taraba ba raina kowa ba a cikin ma duka su goma ni ne yaro ni ne karami ni ne dan autan su ya kamata su zo su rike hannun dan auta sai mu zaga tare mu yi aikin da zai taimake koma da menene dai yanzu ko an zura ido a gaida wannan damarwa ta jihar Taraban za ta kaya Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya. yanzu kuma sai jamhuriyar Nijar inda yayin da ake shagulgulan tunawa da ranar bakin haure ta duniya a gobe talata da za a fara kenan. Kungiyoyin kare haƙƙin 'yanci rani a jamhuriyar Nijar sun shirya wata muhawara domin tattaunawa kan koma bayan da batun yaƙi da kwararar bakin haure ya haddasa wa 'yancin kai da zirga-zirgar jama'a nahiyar ta Afirka. ga sulaiman barma da karin bayani Et il invente les chiffres, il dit ah, Mais si on n'agit pas, il y a un million, non, il y a deux millions, non, il y a trois millions d'Africains. Amandine mai bada shawara a fannin ah, siyasa wa bangaren masu sassaucin ra'ayi a majalisar Turai ah, tana mai bayani wa mahararta muhawarar da ƙungiyoyin kare hakkin bakin haure suka shirya domin nazarin matsalolin da siyasar Turai ta haifar wa 'yancin walwalar jama'a a Afirka a sanadiyar yaƙi da kwararar bakin haure. Amandine na mai cewa yunkurin hana wa bakin haure ratsa Libya domin shiga Turai wani shiri ne da a fili ake gane cewa ya saba wa dokokin 'yancin ɗan adam wanda kuma a zahiri babu kamshin gaskiya a game da barazanar mamayar da shugabannin turai ke ta shela a kai. Parlons de des réels de droits humains, parce la réalité en Europe, elle est quoi? C'est pas y Jin irin waɗannan kalamai daga bakin wata babbar jami'ar turai ya ƙara wa ƙungiyar Alternative Espace Citoyen ƙwarin gwiwa. a gwagwarmayar da ta sa gaba don kawo ƙarshen cin zarafin 'yanci rani in ji wani kusanta kaka da gwani mu alhamdulillah mun gamsu sosai za mu ci gaba da wannan gwagwarmayar da muke yi baiwa a sa iyaka a hana ma mutane su ta kowa yana da inji dan mito su suna zuwa ba matsala suke zuwa ya kamata a ce duk kasashen afirka ko dan adam ko daga ina ne ya hoto ya kamata a ce ko ina ya tayi cikin lafiya ya da kwarar bakin haure zuwa turai wata hanya ce da ke samar da kuɗaɗen shiga wa wasu shugabannin nafiyar afirka saboda haka shugaban kungiyar gmed mai kare hakkin bakin haure malam nabara hamidu ke ganin akwai bukatar faɗakar da irin waɗannan shugabanni illar wannan ɗabi'a. Ko a Hausa ana ta hannun da ke bada ko da yaushe shi ke sama da hannun da ke karba don shi yasa wato ƙasashenmu ko da akwai wasu ra'ayoyi da ya kamata su yi don wato unhwani 'yan kasarsu su mahi yawancin lokaci wannan kuɗin sai ya ruɗe su sai ya zama na sun fifita abin da ake so su yi ga dangance da abin da ya kamata su yi kaga wannan kenan kamar an fifita abin da waɗansu suke so farafar ga abin da wato al'ummanmu suke so. Malam Abdulnasir Saidu mamba a ƙungiyar MPCR na da irin wannan ra'ayi saboda haka ya ja hankulan magabata akan buƙatar gudanar da mulki na gari. tunda in babu adalci zai zama to matsala za ta yawa in babu adalci wajen eh, raba arzikin kasa za a samu matsaloli wanda dole ne su za wannan abu don yanzu in akwai kokowa da kamata magabatan mu su bisa wannan fannoni ne ya kamata a tsananta a gani wani irin tsari ne za a yi na tattalin arzikin kasa wanda zai ba da dama da walwala ga matasa wanda za su samu dama su yi aiki ba dole su aikin gwamnati ba alƙalamin majalisar ɗinkin duniya sun yi nuni da cewa mutane miliyan 250 ne ke cikin halin cirani a duniya daga cikinsu miliyan 106 'yan asiya ne yayin da turai ke matsayin ta biyu sai amurka ta kudu ke sahu na uku yayin da nafiyar afirka ke danna gargada da bakin haure miliyan 36 sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar tafiya kamar da layin agogo a nan washington dc na cewa goma na safe ne da minti 19 kai tsaye ana tare da sashen hausa na murya amurka ga shirinmu na gaba ilimi garkuwar ɗan adam can hakika ba da tangarɗa ba allura mai ilimi shike morewa jama'a masu sauraron mu da wannan yammaci na litinin assalamu alaikum barkan da sake saduwa da ku a yau ta da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya Allah ya sa haka Allahumma amin. Bisa ga al'adar wannan shirin a duk ƙarshen kowace shekara mukan yi waiwaye adon tafiya inda mukan duba baki ɗaya abubuwan da muka tattauna a cikin shekarar. Makasudin hakan shi ne don mu duba inda aka fito da kuma inda ake don shirya ma inda aka nufa. Sau da yawa mahukunta kan yi alƙawulla ga jama'arsu musamman a lokacin yaƙin neman zaɓe. ko kuma lokacin da suke da bukata a wajen jama'ar tasu. Shin mahukunta kan cika waɗannan alƙawulla da sukan yi kuwa? Ga zaɓe a Najeriya na ƙara karatowa. yanzu dai lokaci ne da ya kamata jama'a su duba sakamakon alkawullan da aka yi musu a baya don su yanke ma kansu hukunci. Idan masu sauraro na iya tunawa a cikin shirin namu na ranar ɗaya ga watan Janairu na wannan shekarar mun karɓi bakoncin alhaji imam inuwa muhammad babban darakta a ma'aikatar ilimi ta ƙasa wanda ya wakilci gwamnatin tarayya inda yake cewa So, alhamdulillah alhaji nasiru wato kasan idan aka ce maka wato tsari na ƙasa kowanne ino da irin ayyukan da aka ba shi. ita gwamnatin tarayya tana da nata gwamnatin jihohi tana da nasu sannan haka gwamnatin kananan hukumomi to ita gwamnatin tarayya wanda yake take inda ita babbar yaya kusan kowanne abun da za ta yi ta taimaka ta tabbatar da cewar ilimi ya samu karbuwa kuma an kyautata ilimi da mutane da suke kasa Ina ganin gwamnatin tarayya tana iya kokarinta to abin da yake faruwa tunda kowace jiha tana da nata karfin da ko kuma tana da nata ikon da constitution na ƙasar nan ya bata shi ya sa mutane suke ganin kamar cewar gwamnatin tarayya ba ta tafiya can ƙasa tana yi amma idan mutum ya duba makarantun nan da za ka shiga da na jihohi da na gwamnatin tarayya duk kusan inda za ka rika duba za ka ga cewar akwai tallafi ta wani bangaren na gwamnatin tarayya a cikin wannan makarantu saboda haka ni ina ganin cewar gwamnatin tarayya tana iya kokarinta da tabbatar da cewar mutane sun sami ilimi kamar yadda wannan gwamnatin ta zo da niyyar cewar tana so ta kauda jahilci ne a iya lokacin da za ta yi mulki. Wato in an duba wasu makarantu ma kusan har yanzu fa akwai makarantu da ake karatu ko a inuwar bishiya ko yara suna zama kan duwatsu. Wannan yana sa kusan makarantun firamare fa ta gwamnati ba sa yin aiki da ya dace. Adamu kai ka riga ka san wannan ai magana ce guda ɗaya. gwamnatin tarayya tana iya ƙoƙarinta duk abin da za mu yi mu taimaka wa gwamnatoci na jihohi da kananan hukumomi idan ka duba misali zan baka ai lokacin da gwamnatin nan ta zo ta samu jihohin ma da suka daina biyan albashi kuma idan ka duba kusan kashi saba'in na mutanen da su ba sa samun albashi za ga malaman makaranta ne saboda gwamnatin nan tana da niyyar ta ga cewar ilimin nan ta taimaka shi sa ta yi haɓaka ta karɓo bashin kuɗi da ko'ina ta tabbatar da cewar ta taimaka domin ilimi ya samu ya haɓaka kuma insha Allah ina kallon tana kokari wajen wannan amma magana cewar yara suna karatu a gindin bishiyoyi suna yin wannan kwarai ita gwamnatin tarayya babbar giwa ce abubuwan ya yawa idan ka duba muna da makarantun firamare a ƙasar nan suna da yawan da idan aka ce yau gwamnatin tarayya ita kaɗai ba za ta iya wannan abun ba abin tambaya a nan shine Wai kuwa jama'a sun ga wani canji daga wancan lokacin zuwa yanzu kuwa akan alkawullan da gwamnatin tarayya ta yi musu. Duk dai a farkon wannan shekarar muka duba matsalar yajin aikin malaman makarantun jami'o'i da ya zama hantsi leka gidan kowa. Farfesa Muhammad Mustapha Gwadabe na Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria ga abin da yake cewa a farkon wannan Wato abin da yake faruwa shine in ka duba ba ma wai yajin aiki na malaman makaranta ba. Wato gaba ɗaya yanayin yadda ake tafi da al'amura a Najeriya wani lokacin za ga abin takaici ne. Amma muka tsaya ga makaranta kawai sai ka ga cewa wato duk wanda yake jami'o'i na ƙasar nan ya san cewa wato akwai abubuwa da yawa da zama dai kawai ake saboda ya zama dole a yi rayuwa. Mu da muke aiki a wajen ya zama to aikinmu ne jininmu ne tsokanmu ne dole ne mu babu yadda za mu. Amma akwai abubuwa da yawa wanda suke ana ji ana gani babu shi ba kuma wai ba za a iya samarwa ba ne a'a ba a ga damar a samar ba ne wani lokaci za a ga laifuffukan ba wai ma daga gwamnati ba ne har daga gare mu wanda suke shugabancin makarantu za a ga akwai wannan abin a jikinmu to kai malamin makaranta kana zaune kana koyar da yara amma wato wajen library na kama da yara za ka ba da ake su je su yi babu shi wata tambayar ita ce shin ya zuwa wannan lokaci da shekara take karewa akwai wani abu da ya canza dangane da yajin aikin malaman jami'oyi a Najeriya kuwa? Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yau. Sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa. za ku ji wasu daga cikin shirye-shiryenmu da suka gabata a cikin wannan shekarar. Yanzu kuma a madadin sauran abokan aikinmu da suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku da wadda ta ba da umarni. Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Ku huta lafiya. a maza da mata don maza kuma da yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayin da kuke aiko mana ta hanyar imel. saƙonmu na farko a yau ya fito ne daga Bashar Kansila mai tukunya bakin kasuwa dirin daji jihar Kebbi inda ya ce Salam sashen Hausa na muryar Amurka. Wai don Allah ina sabbin jiragen yaƙi goma sha takwas da gwamnatin ƙasarmu Najeriya ke ikirarin tasiyo don yaƙi da mayakan Boko Haram. Duba da yadda ƙungiyar ta Boko Haram ke ci gaba da zaffafa kai hare-hare a 'yan kwanakin nan domin ko a jiya Lahadi sai da mayakan na Boko Haram suka kai hari a garin Gundun Bali da wani ƙauye da ke jihar Borno a Najeriya inda suka yi awon gaba da kayan abinci da kuma manyan makaman sojojin ƙasar ga kuma wasikar isuhun dila faki inda shi kuma ya ce salam voa hausa muna goyon bayan matakin kungiyoyin kare hakkin ɗan adam a ƙasar italiya da suka ɗauka na caccakar hukumomin ƙasar. kan dokar hana bada kariya ga 'yancin rani da fatan gwamnatin za ta janye wannan doka domin kowa ya tausaya wa wani to shi ma allah zai tausaya masa saƙonmu na gaba kuma ya fito ne daga shehu adamu rijau inda shi kuma ya ce gwamnatin jihar zamfara ya kamata ki ɗauki matakin takawa domin fatattakar barayin shanu a jihar gani yadda suke zuwa kasuwanni a ƙauyuka suna kashe mutane da babu ruwansu wai da sunan farautar barayin shanu gaskiya wannan abin takaici ne matuka sai kuma sako daga shamsu habibu inda shi kuma ya ce zargin da jam'iyyar apc mai mulki a najeriya take wa babbar jam'iyyar hamaya ta pdp na shirin daukar wasu masu kutse a intanet domin yin maguɗi a zaben ƙasar da ke tafe na shekara mai kamawa ta 2019 bai zo mana da mamaki ba duba ga yadda jam'iyyar pdp ta yi ƙaurin suna wajen aikata ta magudan zaɓe. Sakonmu na ƙarshe a yau ya fito ne daga Usman Shitu mahauta inda kuma shi ya ce, Hakika matakin da Koriya ta Arewa ke shirin ɗauka na mayar da martani mai zafi dangane da takunkumi da Amurka ta kakkabawa wasu jami'anta ya yi daidai. Koriya ta Arewa ki ci gaba da tauna tsakuwa domin aya ta ji tsoro. To da haka ne kuma muka zo ga zangon labarai a takaice. tattaunawar sulhu tsakanin Amurka da Taliban a yau dinnan Litinin wanda kasar Pakistan ta shirya a haɗaɗɗiyar daular Larabawa domin neman kawo ƙarshen yakin Afghanistan ta hanyar siyasa. China ta amince da jakadan Canada na ƙasarta ya gana da ɗan ƙasar Canada na biyu da take tsare da shi saboda wasu dalilan da ba a fayyace ba a cewar ma'aikatar harkokin wajen Canada da ke Ottawa babban birnin Canada. dakarun amurka sun ce sun kai har-haren jiragen sama a somaliya har sau shida a ranakun asabar da lahadi a yankin gabar ruwa da ke gandarshe inda suka kashe mayakan al-shabab 62 a halin da ake ciki kuma ministan ayyukan somaliya Abdul Fattah Ibrahim Gisi ya yi murabus saboda kamu da kuma hana tsofaffin shugaban kungiyar alshabab shiga zabukan yankuna. masu aro da kama kawo karshen shirin a wannan lokaci sai kuma an jima in Allah kanmu da misalin karfe da 9:30 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi zamu zo muku da wani sabon shirin. In za madadin Amina Buhari Auna da titani gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham da ta hada mana shirin baki ɗayansa sai kuma mu Cornelius da Chan ni Mahmud Lalo ke cewa kuta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC kada ku nisa ga tawagar yau da gobe.